Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل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 sai kuma gabatar muku da muryoyin masu sauraro sai tarbiyyar iyali sannan kuma karkare da shirin na afirka a yau to da fatan za ku kasance tare mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu sai a gyara zama domin ji labarun duniya wanda hassan barka zai gabatar to kafin labaran da farko ga muhimman kanunsu kasashen yamma da amurka sun yaba da matakin rasha na janye wani bangaren sojojinta a iyaka da ukraine iran ta bayyana cewa cimma matsaya ta karshe a tattaunawar biyanna ya danganta da kasashen yamma haɗaɗɗiyar daular larabawa da turkiya sun rattaba hannu kan yarjejeniyoyi da dama a ziyara irin ta farko da shugaba erdogan ya kai a ƙasar tun suka cikakkun labaran kasashen yamma da amurka sun yaba da matakin rasha na janye wani bangare na sojojinta a iyaka da kasar ukraine amma sun ce za su zura ido su gani idan hakan ta wakana a zahiri shugaba joe biden na amurka ya bayyana a wani gajeren jawabi cewa matakin wata alama ce mai kyau amma ba mu kai ga tabbatar da hakan ba kawo yanzu shugaban na amurka dai ya kista cewa sojojin da rasha ta jibge a iyaka da ukraine sun haura dubu ɗari da hamsin kafin hakan shugaban rasha vladimir putin da shugaban gwamnatin kasar jamus olaf scholz da ke ziyara a rasha sun da buƙatar kaucewa shiga yaƙi kan batun ukraine tare da warware rikicin ta hanyar diplomasiya yayin wani taron manema labarai tare da mr scholz shugaba putin ya ce su ma ba sa son shiga yaƙi shi ya sa ma suka gabatar da shawarar yadda za a yi sulhu a kokarin cimma yarjejeniya da za ta tabbatar da tsaro ga kowa a natsa bangaren alof scholz ya ce nahiyar turai na fuskantar rikici mafi hadari da ba a taba gani ba cikin gwamman shekaru kuma akwai buƙatar yayyafawa batun na ukraine na ruwan sanyi domin kaucewa afkuwar yaƙi iran ta bakin ministan harkokin wajenta ta bayyana cewa cimma matsaya ta karshe a tattaunawar biyanna ya danganta da kasashen turai a cikin wani sako da ya wallafa a shafinsa na twitter hussein amir abdullahiyan bayan wata tattaunawa ta wayar tarho da jami'in kula da harkokin wajen kungiyar tarayyar turai joseph borrell ya haji da cewa cimma matsaya ta karshe ya dogara ne da kasashen yammacin duniya ministan harkokin wajen iran din hussein amir abdullahiyan ya rubuta a shafinsa na twitter cewa ya tattauna da joseph borrell kan halin da ake ciki a tattaunawar vienna ya kara da cewa tattaunawar tana ci gaba amma har yanzu muna da wasu mahimman batutuwa a gabanmu majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa kashi 55 cikin 100 kacin mutum miliyan 23 na fuskantar barazanar yunwa a afghanistan rahoton ya ce al'amuran jin kai na ƙara taɓarɓarewa a wannan ƙasa ta afghanistan watanni shida bayan da kungiyar taliban ta karbi mulki kowace rana da ta wuce yana nufin karin bala'i ga al'ummar afghanistan in ji mataimakin sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya martin griffiths majalisar ɗinkin duniya dai ta ce za ta shirya wani taro da birtaniya a wata mai zuwa da nufin tara dala biliyan 4.4 da take bukata domin tunkarar matsalar jin kai a ƙasar ta afghanistan To jama'a labaran duniyar na fito muku ne fa daga nan Radio Hausa wacce daga birnin Tehran. Haɗaɗɗiyar dole larabawa da Turkiyya sun sanar da rattaba hannu kan yarjejeniyoyi da dama a ziyarar farko cikin shekaru goma da shugaban ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya kai wa wannan masarauta a yankin tekun fasha. Wannan dai ya tabbatar da kusanci tsakanin tsaffin abokan hamayyan guda biyu. shugaban kasar recep tayyip erdogan ya gana da yarima mai jiran gado na haɗaɗɗen larabawar sheikh muhammed bin zayed al nayyan a ziyarar da ya kai birnin abu dhabi a yayin ganawar an tattauna haɗin gwiwar da ke tsakanin ƙasashen biyu da kuma ci gaban yankin bin zayed ya yi fatan wannan muhimmiyar ziyara za ta zama mafarin gina wani sabon lokaci wajen ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin kasashen biyu ya bayyana cewa za su yi maraba da dukkan matakan da aka ɗauka na samar da zaman lafiya da haɗin gwiwa a shiyar kuma ƙasarsa na mai da hankali kan haɗin gwiwa da ƙasar turkiya to ƙarshen labaran duniyar kenan Tuma da langai da Hassan Barka bayan da aka labaran duniya sai kuma shirin na na duniyarmu a yau. shin ne dai wanda ya saba kawo muku batuta masu alaka da wannan yanki na yammacin asiya wato gabatar tsakiya ai sauraro lafiya duniyarmu a yau ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin duniyarmu a yau shiri ne da wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da siyasa a wannan yanki na yammacin asiya musamman ma da gabas da tsakiya to su dai a yau za mu yi dubi ne akan halin da ake ciki na rikicin ƙasar ukraine da rasha a gefe ɗaya da kuma ƙasashen amurka da turai a ƙarƙashin ƙungiyar yarjejeniyar tsaro ta nato a ɗaya gefen da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda wannan shirin zai gudana. An yi tattaunawa ta wayar tarho tsakanin shugabannin ƙasashen Rasha da Amurka. A ƙoƙarin ƙarshe na hana ɓarkewar yaƙi a ƙasar Ukraine. majiyar amurka dai ta bayyana cewa shugabannin biyu sun ɗauki sa'a ɗaya suna tattaunawa a kan batun kuma shugaba joe biden na amurka ya yi gargaɗin cewa matuƙar rasha ta mamaye ƙasar ukraine za ta fuskanci mayar da martani mai tsanani daga amurka da kuma ƙawayenta kuma ya ƙara da cewa yaƙar da rashan za ta yi wa ƙasar ukraine babu abin da zai haifar sai jefa mutane masu yawa cikin wahala kuma zai bata sunan rashin a duniya kamar yadda majiyar associated press ta ambato shugaban amurka yana ambatawa to sai dai duk da haka shugaban na ƙasa amurka ya da cewa ƙasarsa a shirye take ta mai da hankali wajen aiki da dukkanin hanyoyin diflomasiya domin ganin an warware halin ɗarɗar da ake ciki a gefe ɗaya rasha ta zargi amurka da ƙasashen turai da ruru ta wuta da kuma kamba halin da ake ciki yanzu a kan iyakar ƙasar rasha da ukraine bayan wannan tattaunawar da aka yi ta shugabannin biyu mataimakin shugaban ƙasar rasha yuri oshakov ya yi tir da yadda amurka ta zurfafa wajen kamba mahalin da ake ciki bayan tattaunawar da aka yi a tsakanin shugabannin amurkan da na rasha har ila yau ya ambato yadda shugaban amurkan ya jaddada da kuma nanata batun kakabawa kasar rasha takunkumi idan har ta yaƙi ukraine tattaunawar da shugabannin amurka da rashin dai suka yi ta zo ne a daidai lokacin da amurkan da wasu kawawenta na turai suka fitar da jam wato jami'an diflomasiyarsu daga cikin birnin kef sannan kuma da hannun 'yan kasashen su shiga cikin wannan kasa bisa abin da suke riya cewa rasha na gab da yin kutse cikin ukraine domin mamaita. ita kuwa ƙasar ta ukraine da ake ta rikici a kanta cewa ta yi a shirye take ta fuskanci abin da ta kira mamayar rasha idan har hakan ta faru har ma tana yi wa rashin alkawalin cewa za ta yi ba a ya zaƙi idan har sojojinta suka kutsa cikin wannan ƙasa shugaban ƙasar ta ukraine denis shemihal ya ce a wannan karan idan rashin ta shiga cikin ukraine to aka san abin da ya faru a shekara ta 2014 ne zai kasance domin sun shirya tsab saboda su mayar da martani to a shekara ta 2014 da rasha ta kwace iko ne da yankin nan na crimea bayan da sojojinta suka kutsa cikin ƙasar ta ukraine abin tambaya a nan shine me yasa alaƙa tsakanin ƙasashen biyu makwabta ta iso inda take a baya da kuma yanzu to tun bayan rushewar tarayyar soviet dai da rasha take a matsayin cibiyarta an yi tattaunawa da kuma kulla jenoyi masu yawa a tsakanin amurka da rasha da kuma rashen da kungiyar ya tsaro ta nato akan yadda ya kamata a ce alhaka tsakanin bangarorin biyu ta kasance daga ciki da akwai bacin cewa nato ba za ta ci gaba da faɗaɗa da take yi ba tana karatar iyakokin ƙasar rasha sai dai duk da rushewar wato tarayyar soviet nato ba ta sauya ƙidata ta siyasa da yaƙi ba na cewa rasha abokiyar gaba ce don haka a shekara ta 2008 ƙasashen turai a ƙarƙashin amurka sun ingiza ƙasar georgia wacce take makwabtaka da rasha inda suka tsokani moscow abin da kuwa ya faru shine kai hari a kan wasu yankuna biyu na ossetia ta kudu da kuma abkhazia da suke ɗamfare da iyakar rasha wancan harin da sojojin georgia suka kai ya zama zakaran gwajin dafi na ƙungiyar nato akan kan ƙasar rasha tun bayan rushewar soviet domin sanin irin martanin da rashin za ta mayar da kuwa a ce a wancan lokacin rashin ta zira ido to abin da zai faru shine za ta ga sojojin amurka da na nato a kan iyakarta rasha ta mayar da martani da karfi inda ta kutsa da sojojinta har cikin georgia da kuma wato kusa da birnin tbilisi ta kuma sauya taswirar kasar ta hanyar yanke yankunan na abkhazia da ossetia daga ƙarƙashin georgia inda suke tamkar ƙasashe masu cin gashinsu a halin yanzu nato ta tura ƙasar georgia ta farota ba tare da ta iya yi mata wani abu ba wanda ko kaɗan ma ba za a iya kwatanta ƙarfin rasha da na dojiya ɗin ba sai dai duk da haka ƙungiyar jijiyar tsaro ta nato ba ta daddara da tsokanar rasha ba inda a shekara ta 2014 ta ingiza ukraine ɗin inda ta kifar da gwamnati da take da kyakkyawar alaƙa da moscow sannan kuma natan ta ɗora wata gwamnati a kore da za ta ja daga da yin fada da ƙasar rasha a wajen rasha abin da ya faru wani sabon yunkuri ne daga nato domin ƙara samun gindin zama a kan iyakar rashin da kitsa mata makirce-makirce ita dai nato tun asali an kafa ta ne domin ta fuskanci kutsen da rasha take yi a cikin gabashin turai a wancan lokacin a ƙarƙashin tarayyar soviet sai dai ba rushewar soviet ɗin da ƙoƙarin da wato rasha ta yi na nesanta kanta daga kutse a cikin ƙasashen turai ɗin duk da hakan nato bata daddara ba ta ci gaba da tsokanar rasha ta hanyoyi daban-daban duk da zumar ganin cewa sun durkusa da ita rasha sun ci gaba da fada da rasha ta hanyoyin kitsa mata makirce-makirce mabambanta da kakaba mata takunkumai a ƙarshe suka fara tsokanar ta ta hanyar girke sojoji da kayan yaƙi a cikin wasu ƙasashe da suke kusanci da ita siyasar turai da amurka kacokau a ko'ina a duniya ita ce tsokana da sanyin kutse domin su tabbatar da riƙe akalar duniya wacce a halin yanzu suke ganin linzamin ta yana ƙoƙarin kubucewa daga hannunsu don haka masu tsokana su ne ƙasashen turai a ƙarƙashin amurka da sunan ƙungiyar jejeniyar tsaro ta nato amma ko ba daɗe ko ba jima wannan yanayin ba zai zama dawamame ba. don haka ka'idar tarihi take to masu waro za mu da sa'aya a nan kafin mu karkare muna ga yadda ku shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya. thank you Tuma da yanzu shi shirin nan naku na murai masu sauraro wanda kuka saba aiko da saƙonni akan batutuwa mabambanta. Ai sauraro lafiya. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku wato a ƙwarya daga nan Radio Hausa BOH. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin. Assalamu alaikum Sashi Hausa na gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci na Iran sunana Usman Darbu da tagayin da ke nan garin Yamai a Jamhuriyar Niger. yau zan taya al'ummar ƙasar iran dangance da cika shekara 43 da samun nasarar juyin juya halin musulunci a cikin ƙasar? murna domin ci gaban da suka kawo a duniyar musulmi kuma sun nuna ma duniyar musulmi ko da da musulunci kuma da ba ƙarƙashin wasu azzaluman shugabanni ana iya samun ci gaba kuma wannan darasi ne da ya kamata sauran kasashen musulmi su ɗauka cewa ba sai sun rusuna ma wasu ƙasashen duniya ba za su samu ci gaba da alkur'ani da kuma hadisan manzan Allah ingantattu za a iya kafar musulunci a ƙasa mai al'umma musulma kuma a samu ci gaba assalamu alaikum radio hausa iran suna na gwani lawan ali game da na so ku bani dama a yi kira ga mahukuntan kasar jamhuriyar nijar wannan allah ya sa suka fitar da wata sanarwa na cewa kimanin mutane miliyan takwas suna da bukatar abin taimakon abinci to kiranmu ga gwamnatin muhammad bazin da kuma manyan kasashe masu tattalin arziki na abinci su taimaka su kawo musu dauki domin rahin abinci ba karamin illa ba ce ga rayuwar ɗan adam ina fata kuma wannan kiran na zai je ga kunnuwan masu ruwa da tsaki allah kuma muna addu'a allah kuma ya kawo mana abinci mai albarka allah ya ba mu abinci da lafiya da zaman lafiya naku gwani lawan ali gamadan angon najatu alhaji adamu katsina assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muryar jamhuriyar musulunci ta iran kuna tare da tahir m tahir jambulo kano najeriya hakika na shigo wannan shirin ne domin mai tsokaci dangane da rana ta masoya wanda gabiya suke nuna damuwa da alhini musamman 'ya'ya mata ko maza sukan eh, rasa masoyansu da jama'arsu wajen soyayya ta ƙauna da abubuwa da na suka danganci soyayya ba sa samun kula ko daga cikin jinsu su ɗan uwansu ma'ana jinin su dangin su sukan samu kyama musamman ma kuma su rasa masoya wanda zai aure su ko wanda za su aura da ƙarshe muna addu'a ya kamata a daina su ma mutane ne kaman mu ya kamata a daina kyarar su a daina wulaƙanta su eh, daga mai sauraron ku na yau da kullum tahir yan tahir jambulu assalamu alaikum sashen hausa na boh mai magana lawal da daga niyan ne eh, A yau zan miƙa saƙon taya murna ga dukkanin al'umma musulmi na duniya baki daya musamman ma mabiya mazhabin Ahlul Baiti. Kasantuwar wannan wata ne muka samu jagoran mu imamu ali salamullahi alai muna roƙo allah ta'ala ya maimaita muna na baɗin badada allah ta'ala kuma ya ƙara mashar zaki lafiya da malama zina albarkacin imamu ali muna kira kuma ga dukkanin al'ummar musulmi na faɗin duniya da su gudanar da bukukuwan cikin tsarin kamar yadda aka saba ba a mai da abin kamar wani abu daban ba wanda ba isar da sakon da ake so a isar tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan radio Iran. Mai magana Hassan alhaji Umar daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da wa'ansu malaman makaranta da aka ce gwamnati ta dakatar da su. Su ya kamata saboda Allah gwamnati ta dibi wannan lamarin saboda su wannan mutanen da aka ce an wuta wa'ansu suna da iyali wa'ansu su suke taimaka ma 'yan uwansu da uwayensu. yanzu yau aka ce an hudda mutum daga ɗan aikin da yake yana samun wani abu kaga ai rayuwar shi ta shiga wani yanayi mara daɗi kenan ya kamata a ce gwamnati ta diba ta dibe su da idan rahama a san me ya kamata a sama musu ko ma ba koyarwar ba a san me ya kamata a yi da su tunda baka hana mutum wani aikin kuma baka bashi ba wani saboda Allah hakan bai dace ba na gode ku tashi lafiya mai magana Asan Alhaji Umar daga birnin damagaram na jamhuriyar Nijar Assalamu alaikum ma'aikatan biyu da tuwarka da warhaka da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Mai magana ni ne ya kuma mai aski bari raka jihar da magaran kasar Nijar. A yau zan yi magana ne game da ɗage shari'ar Abdulmalik wanda ake zargi da kashe Hanifa yar shekara biyar a jihar Kano ta Najeriya. Ya kamata kuma ya dace yana da kyau kotu ta gaggauta yanke hukunci yana da kyau kwarai da gaske kuma muna bibiyar su muna bin su sau da kafa Allah ta za ta yi adalci domin kowa ya san makomarsa domin wani shari'a ita ce muke gire muna gire muke abin da kotu za ta yi a kai a tashi lafiya ma'aikatan biyu mai magana ni ne yakuba mai aski barraka jihar da magaram kasar niger assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu muryar musulunci ta idan mai magana ya sa'idu daga nan garin bande jihar da magaram e ni tsokacin da zai anan shine akan wasu mushina da aka ce an tsaida a kasan mu ta nijar ya kamata kafin a tsaida mutum a yi dogon nazari akan aikin shi in an ce an tsaida wayannan malaman makarantu to menene hukuncin da aka dauka akan tsaida sun me aka samu musu wanda yake za su yi madadin wannan abin yana da kyau gwamnati ke ka ɗauki alkawali na kula da kowa da kowa a ƙasashenmu na nan ƙasarmu ta Nijar. To ni kira na nan da nake ya kamata a duba al'amura. Da magana ya yi sa'idu daga nan garin Bande. Salamu alaikum a tayi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu BOH Hausa mai magana Abdulaziz Prezi daga birnin Damagaram ta jamhuriyar Nijar. Ni da kira na shine ga mahukuntan kasar mu Nijar ya kamata a ce alƙawulukan da suka ma mutanen karkara ya kamata a ce a cika shi amma a lokacin siyasa suna leƙa su kowane lungu da zama ran an ci zaɓe kuma shikenan an manta da mutanen ƙauye ya kamata a ce masu unguwanni da kuma 'yan majalisa da suka yi alkawalin aiki ga 'yan ƙauye to ya kamata a ce a cika musu burinsu su ma domin su gani a ƙasa mai magana abdulaziz prezi daga nan birnin da magaram a jamhuriyar niger muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Masu sauraren rediyo Hausa biyu hacce barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare ba tare da bata lokaci ba zan barku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum murya jamhuriyar musulunci ta irin radio mai albarka muna jin daɗi kwarai da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu tsokacin da nake sa in yi bisa jamhuriyar musulunci ta iran bisa ziyarar da ministan harkokin waje na mali da ya kai nan iran ubangiji allah sa ziyarar ta zanta alheri ce ubangiji allah ya kara ma mali karfin gwiwa saboda muna tare da su bisa ga yayya da suke da turawa na ƙasar faransa saboda wannan turawa zalimai ne shine muke jinjina ma gwamnatin mali da ziyarar da ta kai jamhuriyar iran kuma muna kyautata zaton iran in allah da za ta dafa mata ta bata karfin gwiwa kuma nan ba da jimawa ba muna so shi ma shugaban na iran ya kai ziyara mali ba da bata lokaci ba ubangiji allah kama ma jamhuriyar musulunci ta iran da mali gaba daya wannan yunkuri da suka yi allah sa kasashen afirka shugabanni hankalinsu ya komo bisa ga yawan yamma ba wani fa'ida gare su ba bisa kasashen mu na musulmi assalamu alaikum sashen hausa gidan radio bioh mai magana ni ne na kwasan talbot george George Fortescue. Ina so ne amfani da wannan dama mu godiya ga dan majalisa mai wakiltar gida Fortescue wato Honorable Ibrahim Umar a bisa kokarinsa da jajircewarsa ya tallafa wa al'umma A Empowerment ya taimaka kusan mutane dubu biyar ne suka ci gajiyar wannan shirin. Wannan dan majalisa ba abun da za mu ce masa ya godiya da san barka sai addu'a da fata na gari. Allah ya taimake shi kuma Allah ba shi nasara akan kargamnuki. Daga mai sauraron ku Hassan Talba George Fortescue daga garin fataskum a jihar yoban najeriya ku huta lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ragan musulunci ragan iraq zan yi nuna godiya ta ga shugabannin mu nan nizar mutum miliyan shida suna karanci abinci za a ba da tallafi ga waɗanga mutane to ni dai ba ganin ra'ayin ga abin son ga faɗi ya yi daidai su ku wanda an kuma yi allah sarkin sarauta allah sa wacce lahi wanda ba samu ba kuma su yi hankuri inda wata ran ta tsaka ana ba su ba da ba haka nan kuna tare da isa Bukar tsoho mai albarka a wallon mai mai jambore jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Tehran sunana Kadora Diga ga dan Fulani Warji shugaban kungiyar da alkhairi muka zo reshin jihar Bauchi. Ina taya daukashin ma'aikatan gidajen rediyo a duk faɗin duniya murnar zagayowar ranar rediyo ta duniya wanda aka gudanar a lahadi da fatan allah ya maimaita mana allah ya kara wa ma'aikata basira allah ya kara mana ɗaukaka da mu masu sauraro assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu biyu ta hausa mai magana rabi alhaji mamma wanda aka yi sani da suna rabu mai aski shugaba na kungiyar masu radio jihar da makaram jamhuriyar nija yawa na shigo cikin wannan hili na ku mai albarka eh da kuke ba mu dama domin mu tofa albarkacin bakin mu yau zan muku zan tofa albarkacin baki ne albarkacin rana ta duniya da aka gabatar da ita a ranar lahadin da ta wuce eh, a madadin eh, radio eh, gaskiya da radio tana da mahimmanci a cikin rayuwar mu ta bil'adama saboda ta bangaren radio ta bangaren nan muke sauraron abubuwa da dama a cikin fadin duniya radio ta tallafa mu ta bangare abubuwa daban-daban wanda ya shahi dangance da rayuwarmu da muke gabatar da ita musamman ma wajen bangare na addini mu ma wanda bangaren yi muna sauraren Eh, shirye-shirye wanda suka jibanci harka ta addini bancin haka nan kuma ga harkoki na nishadi da kuma abubuwa da yawa dai wanda radio take yi mana fadakarwa eh, a kansu mai magana rabu mai aski da magaram jamhuriyar nijar sashen hausa na radio voh tehran kuna tare da mai magana alkasum daga nan agadez jamhuriyar nijar a yau na shigo shirin ina son ba da ra'ayina saman wannan eh, ziyara wanda shugaban kasar faransa ya kai a kasar rasha dalilin rikici wanda ya kunno kai na kasar eh, ukraine da kasar rasha to wannan eh, ziyara da kai shugaban kasar faransa mai kyau ce a gare ku kasashen eh, tarayyar turai sai dai cikin ziyarar an su kalamai wanda su ba duniya mamaki ko kuma mu wannan kalamai sun nuna cewa dan afirka yana da daraja amma menene shugabannin afirka su ne suke karya ma daraja dan afirka saboda dalilin zaman taron wanda aka yi wanda shugaban kasar faransa ya ziyarci zalunci shugaban kasar rasha vladimir putin dalilin eh, abin da ke tsakanin da kasar rasha ne da kasar ukraine to me kawo zancen kasar mali ko kuma me kawo ma zancen eh, soja da suke kasar eh, mali wagana me kawo wannan fira duka wannan abu kenan ya nuna mana afirka tana da muhimmanci a idanun duniya sai dai zamanto shugabannin ne namu ba su ɗaukar ƙasashenmu da muhimmanci suna biyar tura sai abin da suka sharɗa musu shine suke aikata radio iran mai magana alkasum ne daga nan su ku tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na bh jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne maɗafe da magana jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar nijar ina so in yi jinjina da tsokaci a dangance da jaman tsaron jihar agadez na gardin national da suka cauke wasu miyagun mutane masu miyagun makamai da gaskiya muna jinjina musu kuma muna kira ga su kara kaimi akan irin wannan miyagun mutanen domin kakkaɓe su baki ɗaya daga yankunan ƙasashen na jamhuriyar nijar kuma allah ƙara ɗora su akan miyagu wanda ba su son zaman lahiya ƙasar mu ta nijar baki ɗaya da kewaye na gode ku tashi lami magana isu ne maɗaɗe da makarar jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin yamai mai ku tashi lafiya BH. Assalamu alaikum ta'ala wa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar. Ra'ayina a yau ko in ce tsokaci na a yau game da yan kokowa na kasan mu na Nijar wasannin gargajiya. To ya kamata gaskiya irin wannan matasa da ake samu hazikai wanda Allah yake ba su nasara kan wannan kokowa da ake idan ana samun kamfanin nika a samu a ce kuma kamar irin wasu kamfanin nika ko masu hannu da shuni su zanki agaza suna sa wannan kokowa to kenan yan kokowa ma hankalinsu zai kwanta zai zamanto cewa su kiyaye kansu kuma za su samu dan abin kashewa a aljihunsu wannan wa ina ganin kaman an taimaka musu ne su kansu ba za su huta wata ƙasa ba su ta su je su yi neman kuɗi su ce sun mai da kokowa neman kuɗi a wata ƙasa daban ku duba ku gani zamani da ya canza al'adu na gargajiya yanzu tura da suka ba balo ƙarfi ya kamata mu kanmu wasannin nan yana ɗebe mana kewa muna jin daɗin shi saboda da menene yasa in naka bai ci ba na wani wancan naka ne shi ma ya ci ina muku fatan alheri da fatan mahukunta da masu hannu da shuni da kamfaninnika wannan kira nawa zai shiga su na kuna agwa mai faci daga nan zandar to saboda karancin lokacin da muke da shi ina ga da naka ra'ayin nema zan da sa'aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowar idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka da gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali masu raro barkamu da warhaka kuma barkamu sake saduwa a cikin wani sabon shirin na tarbiyyar iyali shiri da a ciki muke yin dubi kan harkokin da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntuɓar masana da manzarta don jin su kan hanyar gina tubalin iyali mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan rinin BOH da ke nan birnin Tehran da ni Awul Kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan ta kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau din yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta kun ga irin haka a cikin shirinmu na yau za dai mu ci gaba ne da sauraron alama hafiz muhammad sa'id jagoran hadin center for islamic propagation da ke can kanan nigeria inda zai tashi kan batun wasu hanyoyi na tarbiyya in allama ya shirya bismillah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad bayan abin da muka gabatar muku na salon tarbiyya ta hanyar tausasawa da nuna ƙauna tare da daidaitawa babu takaitawa babu kuma wuce gona da iri akwai wasu hanyoyi na salo da usulobin tarbiyya daga cikinsu akwai hanyar koyi a aikace idan kuna tafiya da yaranka aka ga wani mai bara ko wani miskini abin tausayi ka ce allah sarki kaga wannan yaro ko kuma kaga wannan mutum Allah yana son sa amma Allah yana halittar mutane daban-daban abin da yake haƙƙi a kanmu shine mu taimaka musu yaranka ya ga ka ɗauko naira ashirin hamsin ɗari ka bayar ya ga ka damu da halin mutane wayanda suke marasa shi ya ga tausayawa ga al'umma da gare ka aikace ko ya ji ka yabi wasu mutane wanda suke wasu ayyuka na alheri ko ya ji ka soke wasu mutane wanda suke wani ayyuka mummuna amma fa kada ya ga wannan da gare ka da gare ka ya ga alherin da kake yabo kana yi ya ga sharrin da kake suka baka yi to yaro sai ya taso da yarinya cikin wannan yanayi za ga iyaye suna gulma amma idan yarinya ta sa musu baki sai su dangwale da ke kin fiye gulma to gumi kuke yi waya mata kuke yi akwai wani littafi game da kissa wani yaro a faransa wanda ya haɗa kai da abokansa su yi kidnapping ɗinsa su sace shi sannan su buga uban suna neman kuɗi mai yawa lokacin da abin ta bayyana babban abin da ya ba da mamaki shine yaron wata rana ya ji babansa yana yabon wasu abubuwa da wasu 'yan fashi suka yi rana tsaka suka kwashe banki a matsayin jarunta so da haka sai ɗauka wannan jarunta ne ta yi iyayen ma jaruntar suna nufin ba suna nufin dole ta zama kyakkyawar jarunta ba amma shi abin da yaron ya fahimta kenan so da haka sai ya ga shi ma lallai jarunta ce yin hakan sai shirya da abokansa su masu yi jarinta wannan ya samu daga iyayensa da ya ji suna gwarzanta abin a matsayin jarinta kenan dole ne kowane uba da kowace uwa su zamanto salihai na gari domin wannan ne zai tasiri ga ɗan wasu munanan halayen ta jini da gado da aka yi ake ba da su sanin tarbiyya ta gari za ta iya kashe kaifin abin da rage kaifinsa amma idan aka yi rashin sa'a gashi iyaye ba su da tarbiyya jininsu ya gurɓata da lalacewa ta nan sun riga sun ra mummunan sakamakon halaye munana cikin 'ya'yansu sannan sun ba su abinci sun sha sun ba su a ruwa sun sha sun tufatar da su daga wannan rashin tarbiyya tasu shi kenan gida ya tarwatse ya gama lalacewa idan ba a nisantar da yaro daga nan ba an ba shi yanayi mai kyau za a samu mummunan hali shi yasa ma idan aka rabu miji da mata babban abin da za a fara duba wane ne in ya rike su zai iya ba su tarbiyya ta gari zai iya kula da lafiyarsu zai iya kula da iliminsu tarbiyya asasi ne sosai ba su ilimi da ba su abinci da kula da lafiyarsu ba tare da kula da tarbiyyarsu ba rushewa ce baki ɗaya domin tarbiyya ita ce ma babban asasi idan ka ba mutum ilimi ka ba shi abinci ka ba shi magani baka ba shi tarbiyya ba ka kashe ruhinsa ka gina jikinsa sai zamanto kamar irin shukan nan ce wacce take fitowa ta kore shar amma ba ta yin 'ya'ya saboda ta fito ne daga kwayar kashin jaki don haka duk sanda aka raba da iyaye babban asasi kenan kafin a zo matsalar shekaru kafin a zo matsalar nan ta cewa shekara kaza waye zai rene shekara kaza waye zai rene shi ba ma wannan ba ko da iyaye miji da mata ba su rabu ba dole ne a duba wannan wace tarbiyya take ba su idan ba ta da tarbiyya ta gari tana da mummunar tarbiyya to ana iya ɗaukar su a danƙa matar ta ba su tarbiyya ta gari a kula da su domin su taso mutane a cikin al'umma su ba dabbobi ba. Masu rado kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan radio BOH da ke nan birnin Tehran na muke sauraron alama zai ci gaba da yi mana bayani kan salo na biyu a fannin tarbiyya. Salo na biyu sanya wa yaro jin cewa yana da nauyi sosai da ya hau kansa game da al'umma ɗin ya ringa jin shi ma dole ya ba da gudunmuwa ya ji cewa yana da ƙarfin ɗaukan mataki wannan yana iya yiwa ne idan iyayen sun tarbiyyantar da shi akan hakan sun mai da shi abokin zama abokin tarayya domin suna mishi hanya makaranta tana da nata babban matakin da ya kamata ta ɗauka makaranta ne ya zama tilas akan makaranta ta samar da yanayin da za ta karfafi hankalin yaro da tunaninsa ya taso yana jin cewa ashe yana da nauyi game da al'ummarsa da wannan ne yaro zai taso mai cikakken hankali mai tunani mai kishin al'umma mai son taimaka mata ta yadda da zai zama wani abu wata rana za a ga wannan ya bayyana a fili tattaunawa da auna hankalin yara muhimmi ne a cikin wannan matsala makarantu sun zamanto wuri ne da suke son ba da ilimi da horo mai tsanani amma asasin tarbiyya yana da kyau a kula da shi domin shi ne asasi me amfanin ilimi ba tarbiyya me amfanin ya san istilahohin ilimi amma ya taso mara imani baya jin wannan na al'ummarsa a kansa baya tausaya kowa a cikin al'umma me amfanin irin wannan mutumin an fitar da shi daga makaranta an ba shi kwali cewa ya yi karatu ya zama injiniya ko ya zama farfesa ko ya zama kaza me amfaninsa wannan shi guba ne kawai da yake kashe ɗaiɗaikun 'ya'yan al'umma ya kuma rusa ta gaba ɗaya sai yasa yana da muhimmanci kafin yaro ya kai matakin wayancin shekaru bakwai bakwai guda uku ya riga ya yi nisa wajen iya ɗaukan mataki da ma ba da shawara domin ruwaya abin da ta nuni shine daga shekara goma sha hudu zuwa ashirin da ɗaya ya riga ya zama waziri da yake ba da shawara kyakkyawa kuma yake ɗaukar nauyin gudanarwa a gida da kasuwa da ko'ina tsarin makarantunmu an tsara su ne domin su rushe iradar yaro musamman ma makarantun kwana da suke da wani tsari na seniority a nan ne yaro ake ƙeƙasantar da zuciyarsa kafin ya fito ya zamanto baya tausayin kowa saboda rashin imani da aka nuna masa malaman da masu kula da makarantu ba sa jin yaran 'ya'yansu ne don haka duk abin da ake wa yaro ba ruwansu sannan idan yaro ya kai musu kuka maimakon su ɗau mataki mai tsanani sai a bar shi da waɗanda suke zaluntarsa su gaba da zaluntarsa sai matsala ta yi tsanani sosai sai ta yi kamari sai yaro ya taso yana jin al'umma hatta a makaranta ba ta tausayinsa sai taso shi ma mara tausayi sai taso mai kasasshiyar zuciya ko kuma ya taso mai karancin hankali da tunani saboda ya saba ana wulakanta shi yana jin shi wulakantacce ne ba komai ba wannan kuma babban bala'i ne da mummunan sakamako ga kasar da yake rayuwa domin duk sanda ya zamanto ya samu wani matsayi zai huce haushinsa zai ki tausaya al'umma din zuciyarsa za ta ke kashe a kanta ba wasa ba ne da muka ga mafi yawancin shugabanni a ƙasashen afirka ko mai kankanta shugabancinsu suna da ƙarancin tausayi ga 'ya'yan al'ummarsu saboda ba su da wata tarbiyya sai ta kyara da duka da tsanantawa da azabtarwa da zaluntarsu sannan ba wanda zai musu adalci waɗannan abubuwan su ne rushe iradar yaro da rushe sikarsa da dogaransa da al'ummarsa da yake ganin ba masa komai ba sai azabtarwa wannan shine sakamakon da yake samuwa idan yaron da aka jefar da shi a titi ba shi da komai sai barace-barace da tsananin talauci da wahala suka babaye shi da yunwa da take illata shi a kullum shine sakamakon da za a samu idan yau aka ce irinsa ya riƙe al'umma domin fansa zai ɗauka kekashewar zuciya za ta same shi game da society dinsa saboda haka salo na tarbiyya muhimmi ne sosai kamar sauraro kashe dai allama ya fara sakin jiki da wannan bayani na tarbiyyar yara to amma a nan za mu sa masa aya da karshe muna yi wa allama hafiz muhammad sa'id jagoran hadin center for islamic propagation da ke birnin kano nigeria godiya ta musamman da waɗannan muhimman bayanai a maimakon radio boh hausa da ke nan birnin tehran ni alkunya da na gabatar ban na shirya nake nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da ah, ah, ah, masu sauraro sai a gaya zama domin a shirin nan na afirka a yau wanda yake yin dubi akan abubuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta afirka ai sauraro lafiya thank you Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau shirin da a cikinsa muke bibiyar wasu lamurra da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka muke kuma sharhi ko tattaunawa da masana a kansu daga nan Radio Hausa BOH to shirin na yau zai yi waiwaye ne game da manufofi da kuma matakai da suka kai ga kafa kungiyar tarar Afirka ta AU ko kuma UA wacce ta cika shekaru ashirin da kafuwarta hassan barka ne ke yi muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu tomarilla kafa kungiyar tarar afirka yana ɗaya daga cikin mahimman abubuwa na cigaba da suka taɓa faruwa a nahiyar afirka a ranar 9 ga watan satumba na shekara ta 1999 shugabannin kasashe da na gwamnatoci mambobi a kungiyar haɗa kan kasashen afirka ta oau ko kuma oea waɗanda suka taru a birnin sirta na ƙasar libya sun amince da wata yarjejeniya da aka yi wa take da yarjejeniyar sirt wacce ta buƙaci a kafa kungiyar tarar afirka don cimma wasu manufofi na ci gaba kamar gaggauta shirin nan mai fatar ganin an kafa gwamnatocin tarayyar afirka a matsayin wani mataki na samar da nahiya mai karfin tattalin arziki warware matsaloli na rayuwa shawo kan rikice-rikicen siyasa da na tattalin arziki da nahiyar take fama da su a daidai wannan lokaci da duniya take ci gaba da zama dunkulaliya manyan manufofi na kungiyar hada kan kasashen afirka ta oau sun hada da kawar da duk wani tsari ko kuma salo na mulkin mallaka daga cikin kasashen nahiyar karfafa haɗin kai a tsakanin kasashen nahiyar haɗin gwiwa domin aiwatar da ayyuka da za su kawo ci gaba ga nahiyar sannan kuwa a matakin ƙasa da ƙasa afirka ta kawo goyon bayanta a duk wani ƙoƙari da zai samar da ci gaba amma ba tare da kaucewa dokoki da kuma ka'idodin majalisar ɗinkin duniya ba. Da mun haɗa kanmu Afirka duka ba ka jin ƙyar wani ya yi haka sai mun so juna ba shakka sannan mu fice wannan halaka da rashin kan mu ya zo da haka. A matsayinta na ƙungiyar da ta haɗa ƙasashen Afirka OAU ta gudanar da taruka da dama waɗanda a lokacinsu ƙasashen Afirka suka bayyana matsayin su dangane da abubuwan da za su amfanin al'ummar nahiyar da kuma sauran ƙasashen duniya. Ƙoƙarin samar da haɗin kai ma yana ɗaya daga cikin matakan da suka kai ga kafa ƙungiyar. a kokarin su na samar da haɗin kai da kuma samar da ci gaba a fagen tattalin arziki da na zamantakewa ƙarƙashin manufofin oau ƙasashen afirka sun ɗauki muhimman matakai da dama waɗanda kuma suka kai ga samun gagarumar nasara yayin da hannu ɗaya waɗannan matakai suka buɗe ƙofofi na kafa wannan ƙungiya ta tarayyar afirka au ko kuma ua wasu daga cikinsu kwa su ne yarjejeniyar tsarin ayyuka na musamman ta lagos wace kasashen suka amince da ita a shekarar 1980 wannan yarjejeniya ce da ta shata wasu mahimman ayyuka da kuma dabaru da za su kai ga samar da alaƙa ta tattalin arziki da cuɗanya mai kyau a tsakanin ƙasashen afirka kundi mai kunshe da dokoki na kare hakokin bal'adama na bai ɗaya a nahiyar wanda kasashen suka amince da shi a shekarar 1981 a birnin nairobi ƙasar kenya kirkiro da hukumar kare Hakokin bil'adama ta afirka wacce a halin yanzu take da cibiya a birnin banjul na kasar gambia shirin ayyuka na musamman na tsibirin mauritius ko kuma tsibirin maurice wanda yake a matsayin muhimmi ga kungiyar wajen sanya batun ci gaba a matsayin gimshiki na farko na manufofin kungiyar shiri na musamman da kasashen nahiyar suka amince da shi a shekarar 1985 da nufin tayar da komodar tattalin arzikinsu da ya durkushe a sakamakon fari da kuma yunwa da wasu kasashen nahiyar suka fada a shekarun 1980 sanarwar musamman da kungiyar oau ta fitar a shekarar 1990 dangane da halin tattalin arziki da kasashen nahiyar suka shiga wannan sanarwa ce ta fayyace matsayin afirka dangane da irin matakan da ya kamata a ɗauka domin tunkarar manyan ƙalubale da nahiyar ke fuskanta a fannonin zaman lahiya tsaro da kuma gina demokradiyya kundin mai yin kira da a dama da talakawa wanda ƙasashen suka amince da shi a shekarar 1990 kuma wannan kundi ya ƙara bayyana matsayin ƙungiyar ne na ganin an bai wa al'ummomin nahiyar 'yancin damawa da su a duk wasu batutuwa da suka shafi gina ƙasa ko kuma neman ra'ayoyinsu kafin shugabanni su ɗauki wasu matakai yarjejeniyar da ta tanadi kafa ƙungiyar tattalin arziki ta afirka wato yarjejeniyar abuja wacce ƙasashen suka amince da ita a shekarar 1991 kuma wannan yarjejeniya ce ta shata yadda za a samar da kasuwa ta bai ɗaya a tsakanin ƙasashen nahiyar amma a matakai guda shida wannan yarjejeniya ta fara aiki a shekarar 1994 yarjejeniyar mai ɗauke da matakai da kuma dabaru na kare faruwar rikice-rikice da kuma warware su idan har suka faru wacce kasashen suka amince da ita a shekarar uku yarjejeniyar kuma ta yi bayani dalla-dalla dangane da yadda shugabannin kasashen afirka za su ƙudiri samar da hanyoyi na warware rikici da kuma tattalin zaman lafiya da tsaro a faɗin nahiyar shirin gudanar da aiki na birnin alkahirar ƙasar masar wanda ya shata dabaru domin farfaɗowa da tattalin arziki shimfiɗa kyakkyawar siyasa da kuma tsari a zamantakewar al'ummar nahiyar afirka matsayin afirka a game da matsalar bashin da kasashen ƙetare ke binta wace kasashen nahiyar suka amince da ita a matsayin yarjejeniya a shekarar 1997 ta kuma kasance wani makami na fuskantar matsalar basussukan da kasashen waje ke bin nahiyar. Afirka mutum ne yantacci, hanshaƙi kuma ingantacci, mai ƙarfi ga shi amintacci, da basira ilmi tatacci, da fari da baki ne ko na mace. A wani bangare kuma sanarwar birnin Algiers na ƙasar Algeria dangane da canza gwamnatoci ba ta hanyar doka ba wace kasashen suka amince da ita a shekarar 1999 sanarwar birnin lomi na ƙasar Togo mai fayyace irin martanin da ya kamata kasashen su mayar idan aka canza gwamnatin wata ƙasa ta nahiyar ba a kan ka'ida ba wacce aka amince da ita a shekara ta dubu biyu sanarwar dangane da shirya taro kan tsaro kwanciyar hankali ci gaba da kuma yin taimakekeniya a tsakanin kasashen afirka wannan sanarwa ta yi cikakken bayani dangane da yadda za a gina demokradiyya da kuma samar da kyakkyawan jagoranci a nahiyar akwai wasu muhimman matakai na bai ɗaya da ƙungiyar ta ɗauka domin tunkarar wasu manyan ƙalubale da ke gaban nahiyar kamar kare muhalli faɗa da ta'addanci yaƙi da cututtuka irin su hiv ko kuma sida zazzabin cizon sauro babban tari kasancewa a cikin shiri don kawo ɗauki ga waɗanda bala'i suka shafa kamar kwararar 'yan gudun hijira lalata nakiyoyin da aka binne a ƙarƙashin ƙasa yaƙi da bazuwar ƙananan makamai a hannun jama'a da dai sauransu. Allah Allah ya Allah haɗa kanmu Afirka ka so juna da mun haɗa kanmu Afirka duka ba ka jin wani ya yi haka sai mun so juna ba shakka sannan mu fice wannan halaka da rashin haɗa kanmu ya zo da haka. Yarjejeniyar shilanta kafuwar ƙungiyar tarayyar Afirka wacce aka rattaba wa hannu a lokacin taron kungiyar da ya gudana a shekara ta biyu a birnin lobe na kasar togo sai shirin nepad wanda yake hasashen samar da ci gaba a nahiyar afirka wanda taron luzaka na kasar zambia ya amince da ita a matsayin wani tsari na bai daya domin samar da ci gaba na kungiyar tarar afirka. To masu saurare ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan tilas zan ja birki a shirin na yau ba tare da mun kawo sa ba amma da yarda Allah a makon gobe a rana irin ta yau za mu ɗora daga inda muka tsaya inda kuma za mu ci gaba da kawo muku wasu daga cikin yawunan da ya rataya a ƙungiyar ta tarar Afirka wacce ta cika shekaru ashirin da ma manyan manufofinta da gababban zartarwa na ƙungiyar. kafin nan a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu kasance cikin koshin lafiya masu sauraro da haka muka biyo ƙarshen abubuwan da za mu iya gabatar muku a shirinmu na da fatan an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare mu yi ban kwana da kuma na gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng sai kuma can da rana idan mai duka ya kai mu mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu